Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Jiya Litinin Rashi ta haɓar makamai masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremichuk na Ukraine. amurka ta bayyana damuwar jiya litinin game da takun sak a tsakanin isra'ilawa da falastinawa gabanin ziyarar shugaba joe biden zai kai yankin a wata mai zuwa haka kuma za ku ji cewa shugaban amurka joe biden takwaransa na china shi jinping za su haɗu cikin 'yan makonnin nan masu zuwa kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojan najeriya ya ce gwamnan jihar zamfara bai da ikon baiwa mutanen jiharsa damar mallakar bindiga don kare kansu to ko me kundin tsarin mulkin najeriya ke cewa 'yan Najeriya ko 'yan jihar Zamfara wanda 'yan Najeriya suna da iko su fuskanci shi kanshi kwamishinan 'yan sanda su ce suna so a ba su laisin na su rike bindiga bisa ga doka a ba su laisin su rike domin su kare kansu. Masana shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da murabus inda babban alkalin Najeriya ya yi wanda hakan ya zo da bazata. a fara aikin mu na matsayi na lauya yanzu shekara 32 in ka hada da wanda nake makaranta ban taba jin tarihi chief justice na tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa musamman alkalai kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da aliyu mustapha sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil Hashim Gumel. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula dubu ɗaya ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikkata ashirin shugaban ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita uku. kudu maso gabashin babban birnin ƙasar kiev ba ta da haɗari ga sojojin rasha babu wani kayan sojoji a gurin ya ce masu sayayya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wadda ke fusatar da rashawa sosai Shekaru da yawa batu mai cike da cece ce na 'yancin zubar da ciki na tsindin amurka daga bangarorin jam'iyyu biyu su fita su yi zaɓe. Hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke a makon da ya gabata na soke hukuncin shari'a ɗari 1973 da ya baiwa mata damar zubar da ciki na iya yin tasiri mai ma'ana kan zaɓukan tsakiyar wa'adi na 'yan majalisu da ke tafi. Lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi yunkurin ci gaba da riƙe madafin ikonsu a majalisar dokokin amurka da dattijai zaben tsakiyar wa'adi a al'adance baya haifar da fitowar masu jefa ƙuri'a daidai da na zaben shugaban ƙasa sai dai ƙuri'a jin ra'ayin jama'a ta baya bayan na nuni da soke dokar da aka shafa kusan shekaru hamsin ana amfani da ita na iya zaburar da masu kaɗa ƙuri'a su fita zaɓe a cikin 'yan sa'o'i bayan yanke shawarar mayar da batun halatta zubar da ciki zuwa matakin jihohi 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar democrat sun yi rigaɗin cewa wannan shine mafarin yaƙi da 'yancin haihuwa idan muka leƙa najeriya kuwa yayin da rundunar sojin ƙasar ce za ta duba tana don kunnen tsarin mulki game da tsarin mallakar bindiga ga farar hula gwamnan jihar zamfara bello matawalli ya bayyana dalilin ɗaukar matakin baiwa al'ummar jihar su damar karɓar lasisin riƙe makami don su ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum a tattaunawar da suka yi da wakiliyarmu halima abdurra'ub ai mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kafa wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari emirat kenan masarauta za a ɗauki mutum ɗari biyar mutanen ɗari biyar akwai fom da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na kiriminanci ko wata illa gari su za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba saboda haka dole a zo zamfara a yi masu tirenin mutane in dai da gaske ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za a zamfara to ina tabbatar maki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya me yasa ake sake me yasa ake wasa me yasa ake san ga kawo mutanen da za su kawo karshe wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a ɗauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara yanzu na tabbatar maki Zamfara ba mu da tankar yaki ko daya sannan a to a ce ana yaki ta ina sha kamata mu faɗa maka mu gaskiya zan yi fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'ummata dole ne To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya, Janar Loki Irabo, ya ce gwamnan jihar zamfara bai da ikon baiwa mutanen jiharsa damar mallakar bindiga don kare kansu daga abuja ga rahoton hassan maina kaina um, issued a for of uh, Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, General Loke Rabo. ke cewar ya gani a labaru inda gwamnan jihar zamfara ke san ganin mutanen jihar su mallaki makamai don kare kansu duk da dai ban san cikakken bayani akan hakan ba amma dai hakan ba daidai ba ne akwai sojoji da 'yan sanda a zamfara don haka ba san hikimar wannan mataki na gwamna ba za mu mayar da al'amarin ga kundin tsarin mulkin najeriya menene ce akan haka look at the constitution and what the laws say. Kwamishinan labaru na jihar Zamfara ya ce dole ce fa ta sa su ɗaukar wannan mataki. Bisa ga kasancewar 'yan kwana-kwanan nan an samu ƙarin tazauniya a waɗansu sassa na jihar Zamfara musamman a ƙaramar hukumar mulki ta Gusau da wato wasu sassa na tsafe da ƙaramar hukumar mulki ta Maru da kuma Bukkuyu. Ya sa gwamnati tunanin sake zafafa ƙarin matakan da take ɗauka wajen ganin cewa cewar an magance 'yan ta'adda gwamnati yanzu ta yi nazari ta kuma amince da cewar mutane za su iya mallakar a makami domin su kare kansu kuma wannan makami za a mallake shi ne ta hanyar samun lasisin mallaka shi To shin mai kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da batun 'yan ƙasa su mallaki makamai don kare kai? Barista Yakubu Sale kwararre ne kan tsarin mulki. Gwamnati ta gaza na ta kare ran mutane da abin da suka mallaka don bari ga maka jas duk abin da yake faruwa a Najeriya in gwamnati ta so ta dakale wa'annan mutane ko kuma ta tabbatar da cewa akwai kariya ga 'yan Najeriya za ta yi gwamnati ba wasa ba ce to amma yanzu ta gaza ai akwai dokar da ta ba dan Najeriya dama ya fuskanci kwamishinan 'yan sanda a bashi laisin ya rike bindiga domin ya kare kansa don haka abin da nake so mu duba ba kundin tsarin mulki ne ba da wannan ba damar ma gwamnan ya wannan amma 'yan najeriya ko 'yan jihar zamfara wanda 'yan najeriya ne suna da iko su fuskanci shi kan shi kwamishinan 'yan sanda su ce suna so a ba su na su rike bindiga bisa ga doka a ba su laisin su rike domin su kare kansu na ji shi da civil of defense ta yana cewa bai kamata a yi haka ba ai ba wanda yake so a haka amma turance muna za mu iya cewa necessity wato dole ta sa a yi haka domin na ɗaya idan gwamnati ba za ta iya karewa dole mutane su tashi su kare kansu ba laifi ba ne ba ana da ikon haka idan kuma aka yi haka ba saba duka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Amurka ta bayyana damuwar ta je litinin game da takun saƙa tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa gabanin ziyarar da shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Mataimakin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, Muna sake yin kira ga dukkan ɓangarorin da su guji dukkan ayyukan da ke ƙara tayar da zaune tsaye da kuma yin ƙasa a gwiwa wajen ganin an cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu kamar ayyukan sasantawa da raguje-raguje da matun zara tashin hankali da koran mutane. Richard Mill ya shaida wa taron kwamitin sulhu kan batun matsugunai a Isra'ila. Biden zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan sannan ya ci gaba zuwa Saudi daga ranar goma sha uku ga watan Yuli zuwa goma shida ga watan Yuli. fadar white house ta ce shugaban na shirin gana da shugabannin isra'ila don tattaunawa kan tsaro da ƙara bunƙasa ƙasar ta zama babban yanki biden zai kuma ziyarci yammacin kogin jordan domin gana da jami'an hukumar falastinu mills ya ce a yayin ziyarar biden zai ba da sanarwar kwantar da hankula tare da gano hanyoyin inganta daidaiton matakan tsaro da 'yanci da dama ga isra'ilawa da falastinawa Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping za su haɗa a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa. Amma ba nan da nan bayan taron ji 7 ba. In ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House, Jack Sullivan a jiya Litinin. A halin da ake ciki kuma manyan jami'an diflomasiya daga Amurka da China na shirin ganawa a gefen taron G20 na wata mai zuwa a birnin Bali na kasar Indonesia a cewar majiyoyin diflomasiya. sullivan ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar yin shawarwari cikin gaggawa tsakanin kasashen g7 da mambobin kungiyar tsaro ta neto don tunkara kalubalen da kasar china ke haifarwa yayin da ake neman daidaita tsakanin manyan kasashen duniya da ke kan gaba wajen dimokuraɗiyya don tunkara wasu kalubalen musamman tsarin tattalin arzikin kasar da tsarin bashi da kuma yadda take bi wajen kare haƙƙin ɗan adam. shugabannin kasashen nato za su gana a madarar nan gaba a cikin wannan mako jami'ai da manazarta na amurka na cewa tattauna hanyoyin da jamhuriyar jama'ar china za a ɗauka da muhimmanci sosai yayin da ake sa ran ƙungiyar tsaro ta neto a bana za ta ba da tabbaci ga sabon tsarin dabarunta da daftarin aiki mafi mahimmanci na ƙungiyar bayan yarjejeniyar da aka cimma a arewacin atlantic a shekarar 1949 an amince da yarjejeniya ta ƙarshe a shekarar 2010. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Masana shari'a na tsokaci kan murabus ɗin babban alkalin Najeriya, Tanko Muhammad, da hakan ya zo a bazata, kasancewar yana da sauran wa'adin har Disamba baɗi. Wasu lauyi kuma na nuna gara da ya ɗau matakin don ya kula da lafiyarsa da kuma kare martabar babbar kotun. Ga rahoton da wakilin misali Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja. lauya mai zaman kansa a abuja barista buhari yusuf ya ce tafiyar justice tanku a wannan yanayi na bisa tanadin doka yusuf ya kara da cewa duk da hakan ya zama ba sabon ba don in ka duba yadda wadda ya maye gurbin sa walter onoge ya samu matsala har aka tilasta masa yin murabus hanyoyi fitattu guda biyu ne ko a sami yanayi irin wannan da zai taho da bukata saboda rashin cikakkiyar lafiya ko kuma a ce mutuwa na uku ko kuma a ce ya yi gaban ƙasa ya nemi yadda biyu bisa uku majalisoshin kuma a cire shi daga aiki wanda yawanci wannan ta fi wahala ba a samun ta wannan ba wani abu ne sabo ba a constitution waɗannan su ne hanyoyi ko kafofi guda uku da shi babban alkalin najeriya zai iya barin aiki shi kuma barista modin bakari wanda ya san yawancin manyan alkalan kotun kolin ya ce a iya aikin sa na shekaru talatin da biyu bai taɓa ganin inda alkalan suka yi ƙorafi kan babban alkali ba sai akan justice tanku a fara aikinmu na na lauya yanzu shekara talatin da biyu in ka haɗa da wanda nake makaranta ban taba jin tarihi chief justice na tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa musamman alkalai wanda yadda ake ganinsa ɗaya ne daga cikin equals bai kamata don tsakanin alkalai akwai wata kara ne da zumunci wanda kai na waje ba da zaka ka gane faruwar wannan mataki ya sa gwamnatin buhari ta yi aiki da manyan alkalai guda uku kama daga onoge zuwa sabon babban alkali olukayode Barista Modin Bakari ya ce bai yi mamakin yadda murabus ɗin tankon ya zo ba. Taɓarɓarewan al'amura a wannan gwamnatin wanda kowace sekta akwai abu da turanci suke decadence na morality da kuma abubuwa lalacewa lalacewa barbarewan halaye na mutane a madafun iko da wato hukumomin gwamnati ya zama na abinda kake gani da babban abu ne ka ga shine yanzu ya zama exception is the rule abinda da ka ga shine ma yanzu aiki yau da kullum to wannan ma akwai taɓarɓarewa har ya kai ga ana zarge-zargen wanda ma aka zarge su da corruption su ma ya ka ɗauki shiri'un a wajen ake kawowa a shine kololuwar inda ake garewa kenan. Shin da me za a tunawa da Justice Tanko Ga amsar barista Buhari Yusuf. ko na farko a da abubuwa guda uku ya sakarwa masu shari'a dama na su taho da fahimtar su da kuma hukunci da suke ganin ya tafi baya tsangwama a cikin harkokinsu. Na biyu kada ka manta da kusan shi ne alkalin babban alkalin kotunan mu da ya taho da ɗumbin ilimi na har PhD saboda haka ya taho da tsari na ilimi a tafiyar da kotun koli ina ganin na uku shine mutum ne mai ba wa lauyoyi dama sosai su gabatar da abubuwan da suke jin shi ke gaban su ba tare da tsangwama ba kotun koli dai kotu ce da ake mata taken kotun daga ke sai Allah ya isa sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gaida sale shehu ashaka yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya Allah ka ba su in to Allah ba mutum mulki Allah ya ci abin shi in baka yadda da wanda Allah ba mulki ba ka yadda da Allah baka yadda da Allah ba saboda haka mu mun yadda da mulkin Atiku ba gudu Atiku ba gudu shi mulki ne shi ya kashe PPP jihar Kano tsakanin shi da Allah ya ji ya faɗa mana tsakaninsa da Allah ga Atiku a matsayin shi na gona ya taimaki PPP ya taimaki zauro da sauran jama'a duk wanda a ɗan jefe ya shi bai arewa duk wanda dan ce ppp wanda koma ppp da baya bai suka ka ake kuma gudu dan ku akwai mai suka mai san mai ansa To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu duk a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. jihar kebbi tana ɗaya daga jihohin nan da jam'iyyar apc take mulki a najeriya amma kuma tana ɗaya daga cikin jihohin da manya-manyan mukaraban ita jam'iyyar ta apc suke kwarara suna barin ta suna koma cikin jam'iyyun adawa musamman na pdp me yasa haka take faruwa ne wannan shine abin da muke so mu gano a wannan sabon shiri na tsaka mawuya da wakilin mu na sakkwato da kebbi din muhammad nasiru shirya mana inda kuma ya gayyato mana manyan 'yan siyasa guda biyu domin su ilmantar da mu Muhammadu mushe to ina muku barka da zuwa cikin wannan shirin na tsaka mai wuya alhamdulillah eh, da yake jam'iyyar APC da PDP dukan jam'iyyun Najeriya dai sun fuskanci kalubale eh. da dama wanda ya shafi rikice-rikice na cikin gida wasu daga cikinsu an samu sasanta rikitocin wasu kuma abin da ya gagara jihar kebbi wadda apc ke mulki ita ma bata tsira ba za a ce daga wannan matsala din da mai yi ta samun tankiya har abin ya kai ga yadda ba a so ga wasu 'yan siyasa ma'ana an haita cikin jam'iyya alhaji abdullahi lamba bari mu fara da kai da yake jam'iyyar apc da farko kuna cikinta kuma an samu matsaloli cikinta an yi sasanta an yi sasanta abin bai ba har an kai ga kwamfuta fita shi me zafi har abin ya kai ga kun matakin da kuka ɗauka na ficewa daga jam'iyyar ta apc Uzu billahi na shaitanin rajim. Bismillahir Rahmanir Dukkan godiya ga Allah abinda a gaskiyar magana zalunci da cin amana da yaudara shi Don ina so in gaya ma ina chief of staff a karkashin PDP. Muka ga cewa an kawo Buhari adabi ne mai kamanta gaskiya mai abin ga muka aji muka yi shahada muka hado kuma duk abin da za mu yi a cimma nasara mu yi. ta zo gwamnati ta koma duk wanda ya wahala da ita sai ta koma tana watsi da mutane yan pdp da muka yi kokowa da su da muka anshe mulki gare muka anshe dama gare su aka baya sai ya watsi da mu ya jawo su ya aza to wannan zalunci na ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane da hankali mhm. gashi su mai girman aleru da su abba su ce ni na ɗebi wata uku ce cikin watan uku na tara mutane ga social media na gaya ma duniya ban ga adalci ba ban ga rikon amana ba ban ga aiki ba jihar da an ci amana mu an zalunce mu don haka mun bar mu Allah mu kan mun koma To Alhaji Sani ka ji kalaman da Alhaji Abdullahi Lamba ya yi eh, ko ka da da cewa an zalunce wasu yan jami'ar APC abin da kai ga sun ka dauki wanga matakin da suka dauka? To a'udhu billahi da shaitanir rajim da farko dai muna Allah godiya da Allah da dan masar da Allah sa dan masar yawa ga magana na jiya to na farko ya wadi magana mulkin Buhari mulkin Buhari ko da an kai shi dai shi a ciya mana fati na jam'iyyar B.B.B. an ka ce za a babu dan takarar gwamna daga can wurin buhari an ka ce za a babu dan takarar gwamna kuma an ka bamu sai da ɗakin gari da sa'idu ɗakin gari ya yi mulki har sa'idu ɗakin gari ya ƙare Eh, Audu lamba shi a cewa ina tare da shi ya sani na sani. Sannan wadda magana da yake faɗin cewa an yi zalunci. Shi wa duk abin da mutum ka yi duk abin da za ka yi. In ka ɗauki cewa Allah shi ka arziki shi ka azarta ba wani mutum mai azarta ka banda Allah ba abin da zai ɓanna mare. Sannan arziki juge da aka yi shi Audu Labba ya sani. Akwai waɗansu sun yi shi wahalar siyasa ta jam'iyyar APC. amma ya shi su kwanci hankali ciki kuma ya mutunta cikin jam'iyyar APC lokacin da mun kai jam'iyyar PDP kuma shi Audu Lamba ya sani ya tabbatar da an mutunta shi cikin jam'iyyar PDP kuma har lokacin da Allah da iko zai kuma mun kai da shi da shi ya gamin da Allah ma har cewa ni ba zan shiga pvp ba shi ya gamin da Allah an ka aiko jirgi an ka ɗauke ni an ka kai wurin ya daidai ne za a koma APC mun ka ce to mun yadda amma sai ana ba mu dan takarar gwamna mu abun da nake ya halin da ake ciki mu ba mu so ka mu ce aliyu ba kowa da buga jabiya apc ba mu suka abba mu ce ba da shi an kai apc ba shi ma audu lamba ba mu suka ce mu ce ba shi an kai apc ba a ishi shi abu Allah ka ba ta in to Allah ba mutum mulki Allah ya ce abin shi in baka yarda da wanda Allah ba mulki ba ka yarda da Allah baka yarda da Allah ba saboda haka mu mun yadda da mulkin atiku ba gudu akwai dalilin da ya faɗi haka shi audu lamba kila ba da shi muka rantsuwa mun mun yi rantsuwa gidan jerman kabi mun ka ce audu um, sa'id dage atiku ba gudu bai cikin jppp cikin ppp yake mun ka ce mai shi komo app wallahi zan ba shi takarar gwanna Allah da iko ne kuma da audu lamba an kai an ka ba shi Allah ba shi takarar gwanna to tun lokacin nan a ba gudu shi mulki ne shi ya kashe pdp jihar kaji mulkin ba gudu shi ya kashe jam'iyyar pdp jihar kaji ha allah da iko ne ya sa ya gani buhari ya ce a ce to ya tabbatar da mulkin jihar mulkin najeriya cikin jihar talatin da shidda babu mai mulki tsakani da allah iri a bagudu tun da ya mai da ya mai da jam'iyyar apc uwa ɗaya uba ɗaya cikin jihar kaji ya kashe pdp in ba yanzu gaba ina muka sa pdp mulki a tiku gudu yaushe an kai pdp ta mutu duk yan jam'iyyar pdp sun biyo a tiku gudu ana zama uwa ɗaya ba ɗan zuwa gida pdp suna nan tare da mulki a tiku gudu musa aliyu mu mai gidanmu ne kuma a tiku bai taɓa suka Aliyu ba duk wanda a ɗan jam'iyyar apc bai suka Aliyu. duk wanda ɗan jam'iyyar ppp wanda koma ppp da baya bai suka a tiku gudu dan ku akwai mai suka mu mai san mai ansa. To Alhaji Abdullahi kaji abin da Alhaji Sani Zoro ya ce amma dama kun nade kuna korafin cewa ana muku ba daidai ba tun daga lokacin zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyya matakin mazaɓu har aka dawo ƙananan hukumi aka dawo matakin jiha. To na san o jam'iyya ta shigo ta sasanta ya aka ga kwana da sasancin ita o jam'iyya din. Ai tuna ba rabe ji daɗin ba na ba. Wanda maganar da suke waɗi sallamansu aka yi aka ba shi mota da 'yan kuɗi lokacin da ya samu kariya dalilin da ya sa ya zina koma amma in tsakani da Allah yake faɗi kuma na ji daɗi da ya nuna cewa ya san Aliyu ya taimake shi abba ya taimake shi to tsakanin shi da Allah ya hito ya faɗa mana tsakaninsa da Allah taimakon da Aliyu a titu a matsayin shi na gona ya taimaki birnin kabi ya taimaki zauro da sauran jama'a kuma a faɗa mana muna jin ana zuwa da gononi suna ayyuka na alheri har an yi an kobarowar na batun aikin noma a tambayi manoman nan da suka noma shin kuɗin nan da aka ce a basu an basu sannan kwamishinan a titi ya hito ya yi ikirari cewa sun ba da ayyuka sun kashe kudi biliyan 367 da wurin aikin hanyoyi ya ce to sun yarda da maganan kwamishina to sun cewa don da su ba injiniya ba ne kowane hanya akalla za a kashe mata biliyan guda to ina aka yi hanyoyi guda ɗari uku da da bakwai a je a gwada mu ba su kan wani muke yi ba wanda duk aka ce ya zo ya ce ya rantse da ubangiji sai rika mutane amana mutane kowa shaida ne yo mutane nawa suka mutu kan rasa hakkokinsu na suna pensioners ni kaina nan na yi chief officer da baya iske na gida ce zai biya ni sai biya ni na ba mu ba gona muke ci ba rikin adalci a yi majaba aiki ko kuma zanna a nika hujjoji ishirin da daya wuri kaza ga abin da aka yi har karya aka yi aka ce wai ya wuri aka fara aiki wai an muna aiki yau in ka bi hanyar nan in dai hanya za a yi ga engineering planning in kai aikin hanya akalla sai hanyar na ya shekara amma aikin hanyar nan da aka yi ko ne tractor bai iya hanyar to sannan bayan wannan a faɗa muna abubuwan da aka yi na alheri wanda za ta sa lalle mu mai da hushinmu mu ce mun dawo mun bi a ga irin falalan da aka samu cikin garin birnin kabi da jihar kabi da argungu da yawu da zuru wani alheri aka samu shi da yake ya san gwamnati zai shi zo ya faɗa muna mu ba mu su muke son mu sani To in na fahimce ka Alhaji Abdullahi wato dai ko bancin rikicin jam'iyya akwai kuna ganin cewa kamar gwamnati bata taɓuka komi ba ko kuma tana wannan shi ne magana babu abin da yake kasa mutum zai gani ya rantse da ubangijin ce ai shi ya riga ya san aikin da Aliyu yayi sannan mutum ko yana dan hasidi idza hasada ya san aikin da Sa'idu yayi a dubi hanyar gadan ga makera a dubi hanyar nan na suru a dubi inda SS suke duk inda aiki yake na kwarewa a dubi hanyar da aka yi na ba dariya da irin hanyar gota gota da aleru suka yi da saura duk wanda ya aiki muna da aiki za mu gura ga aikin nawa ne shi aiki na ainihi na adalci ina aka yi su muna son mu kan To a gaishe ku malamai To jama'a wannan shine shimfiɗar kashin farko na wannan shiri na musamman na tsaka mawuya kan dambarwar siyasar jihar Kebbi. Idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu zo mu ci gaba da jin batutuwa da dama da suka hada da magana shin tsaye da mutumin da zai takarar gwamna wa ita jam'iyyar apc daga inda zai fito ne matsala wato zai fito ne daga yankin gwandu ko yawuri ko zuru ko kuma argungu to wannan na cikin batutuwan da za mu tunkara a shiri na gaba yanzu dai muna son mu yi godiya ga su bakin namu alhaji sani zauru wato zannan gwandu da kuma alhaji abdullahi lamba dan masanin yawuri ta da shi wakilin na muhammadu nasir da ya shirya mana shirin a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne a washington ku huta lafiya. A gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula dubu ɗaya ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikkata ashirin shugaban ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazara kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar kiev ba ta da haɗari ga sojojin rasha babu wani kayan sojoji a gurin ya ce masu sayayya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wadda ke fusatar da rashawa sosai To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe. nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.